Allah ya tsine mai ƙarya ni ce rawani bid'a ne in kai jahili ne ni jahili ne ni na ce saki hannu bid'a ne in kai jahili ne ni jahili ne ya fara mun ƙarya akwai dan uwansu akwai dan uwansu da ya bugo mun daga kudu ma yake ce malakar karka yadda ka na ce masa dala kamar wani magani ma ku ci ne dala ma dan ji. in je in yi exposing din na into danger Ni in kai kai na wurin hatsari Ɗan shi'a zai je ɗan ɗalika zai je kowa ma zai je kuma ba mai caje mutane haka kawai a shiga mai yiwa waɗanda suke gurin sun fi ƙarfin ɗalibai na da su yi ƙoƙarin su yi rescue ɗina